magana cikin yana ciki muna live Allah muna bari dan san gawa Allah bari karba na karbi na karba ma yusuf a sama'u a bisa aure na mamar manzan Allah sallallahu alaihi eh muna neman auren sama'u bisa sunnan Muhammadu Allah sallallahu alaihi eh Yusuf eh,

Masih gak, masih gak, masih gak, masih sosai da kuma a shirin labari na a daidai wannan lokaci bayan kuma an gabatar da sadaki yanzu ana jiran sakamakon gwaji ne na lafiya wanda kuma daga nan za a ci gaba a karkare wannan ɗan aure fatan muna jin daɗin kasancewa da mu kai tsaye muke kawo muku da suke kayawa na ɗaurin aure na yusuf sasin kenan a daidai wannan lokaci a garin fatasku a layin dambuwa makaranta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 kuma aure da matata wanda ke kowa muna fata wannan aure ya zama yana ya dauka ambata a sunna ya sa farkon sunna ne har ɗin sunna Allah ya tabbatar da alkhairi da yake ake buƙatar shi har Allah ya tabbatar da alkhairi da yake cikin wannan aure Allah ubangiji eh, akwai ɗaya kuma za a rarraba muna fata ubangiji Allah ce muke mu kashe wannan zama da mutum ya mara ba za mu Allah Allah Allah Allah akwai sarrafa yin da su a kan da su a kan da su a

ما تميل ما تميل نعم communication ya koma ya kare masters and science jami'an bayero na'am ya masa da kan kiya public relation kenan na'am da currently jibril mato yana aiki da national gallery of art matsayin sa da senior at the tax so wannan shi ne da shi da alhamdulillah mun ji tarihin da daman sharadi mutan yi abu a gurgurde kan kuwa da aure sai kun yi da dadinin mutum da mu'amalarsa wannan a zo nan a saboda ka wannan za ku doka ne mai gawa jama'a saboda kana neman auren wa Oke duka biyu ya bada ke. okay. to a masu bibiyar masu wannan shafi na labari na Idris kamar yadda kuke gani yau ne ake daura auren ɗaya daga cikin fitattun jarumai wato Yusuf Muhammad Abdullahi wato Yusuf Sasir kenan da kuma a shirin labari na kuma bayan gabatar da siga karba da bayarwa yanzu dai ana jira ayi addu'a ne kamar yadda kuke gani ga munan tare da ango da kuma gayyar da muka da suke nan tare da shi ga sanan Yeah. ɗaya daga cikin wato na hannun dama ango ne wato mk da kuke gani shi yana ta washe baki kamar ma ne ango a daidai wani lokaci mk me za ka na gane da wani aure na abokin ka da aka yi a kusan ce sai in ce ni ne angon saboda mu gaskiya farin cikin ba zai ba kirgo ba gaskiya saboda haka muna gode mutanen fataskun da muka zo har suka ba mu ya godiya godiya godiya cikin kwance so kuma fatan mu Allah ubangiji ya bada ziyara ta gari shine then go back to the to ah, wannan shi ma ga sakatare nan sakataren da kuma zamu ce kenan wato Yusuf Sassin shi ma ya halarci wannan daurin ya halarci wannan daurin aure takakkiya tun daga Kano ya zo nan har cikin garin Fatasko sakatare ga ka Fatasko me zaka ce ina godiya da karamcin da aka bani a Fatasko gaskiya mun ji daɗi kuma wannan ah, ya tabbatar da cewa mutanen Fatasko mutane masu karamci masu san jama'a da kana da kuma kawai ta ga muna godiya addu'a mu da fatan mu ubangiji da daura aran da aka yi lafiya Allah ba su lafiya da ma lafiya Allah ya sa abokan arziki da juna ne Allah ya sa mu dace mai girma kanin lukman na labari an kara suna me za ka iya cewa dangane da wannan taro da aka yi to ga mu gawa ga kanina gawa eh, ga kani nan a cikin shirin labari na ga a matsayina na rama ɗin ga wanda ka masa kusa a can wanda ka masa kusa a can ya yi kusa nan shi ma ya yi. Ah. Allah ubangiji tabbatar ma da cewar ya ban ma a wannan bai tabbatar ya aure ai huda aka ci kuma har yanzu bai ja ba to ma tana son ka ne to waye sani ne kiran kai waye sai Allah a zahiri a ban san labarin to yanzu ne to yanzu me zaka ce dangane da wannan aure da aka yi na Yusuf Muhammad Abdullahi eh to mu ba abin da zamu ce sai mu ce Allah ubangiji ba su zaman lafiya chairman alhaji akwai da garin fitar sun zo ɗaurin auren abokin aikin wato yusuf sasin me zaka ce dangane da wannan aure da yi to ina masa fata alkhairi allah ya ba da lafiya allah ya sa ayi yi asara to wasu na tambaya wai dama bai taba aure bane wannan ita ce ta farko ko ta uku ne na'am to yanzu kai ma bisa ga karbar da aka yi muku a nan garin kana gani akwai in zaka tafi kara yin zaka biyo ta nan ne ko kuma a ni ba idan idan idan zai je kara yayi to kuma ta kara na koma ina ina ne ya da 完了。完了。哎，木 Salah, baru menguci to a kai tsaye da kuma Allah, barin ɗan shigar Allah.

kasota ta kamar yadda kaso na bisa soyayya <laughs> yawwa eh to masu bibiyar mu nan da mun zo gaisuwa ne na iyaye kuma suna ta barkwanci tsakaninsu da ango wanda yanzu haka za mu iya cewa amina dai ta tabbata ta zama matar lukman sumayya kuma sai dai ta yi haƙuri wanda allah za ta zo a can uku ko ta hudu

ce za ja a kafa bakwai Allah shi ya sa an yi a wannan bisa nasara da sa albarka سورة الفاتحة

ko za ki dan bayyana mana dangantakar ki da ita amaryar kuma me za ki bayyana dangane da farin ciki muna kan shafin labari na series ne kai tsaye naka Allah ba da zama Allah sa goma da aka yi Allah ba su Allah ba shi da ita kuma Allah ba ta mashi ba da Allah kuma ya kai kowa gida aka zo Allah mai da kowa gida lafiya to ban sani ba na jiyo daga nan ana amo ana maganar kar a kuskura a yi mata kishiya to wannan kamar za mu so mu ji ƙarin bayani dangane da hakan da farko ki gabatar mana da kanki sannan kuma dangantaka ko alakar ki da ita amaryar sai kuma mu ji shin wannan sharaɗi ne aka gindaya masa sumayyar kuma to ya za a yi da ita ita ya ce kuma jika ce a wuri amma gaskiya zahiri ba mutum da take son kishiya saboda tashin hankali ne dan duwar ce shigo tana son ta fidda gida amma dai ya zama dai abokai na wasa Allah ba su zama lafiya kada fitina sa abokan arzikin juna ne a yi hattara idan kuma na ce gangan jiki ya tsira Allah ya sa a ce gare da aka yi Allah ya sa abokan arzikin juna to ban sani ba dukan ku me za ku ce kuma ne bayan da profesoshi guda biyu muka Allah ya sanya alheri profesa profesa duka yau da aka yi taro lafiya Allah ya sa a gama a watsi lafiya Allah ya bada zaman lafiya to da muke tare hajiya da Amina Professor Amina Bashir. Yau wato suna muke son mu ji saura ke kuma hajiya. Eh, suna a Amina Bashir. To masha Allah to Allah tabbatar alheri. Mun gode sosai. Ahmad na gudu. A'a no, eh eh, eh, eh, tabbas ne. To ba da Allah sai ya yi. Yawa. Allah wai su Nasir sun koma gida dan Allah ba shi Hukum. Hukum. Kala. Sama ne lo. Yau, yau, bari ku wuce. Thank you. suna so shi na wallahi na san na yawo Dan mata, dan

yawa kuje Allah bari shi Allah ya fi kuda dan yi wato ba na waya ba na tarihi wannan is more important Allah kinka kinka dan fito daga wurin ah. <laughs>

ɗauki wannan royal eh ajibo dan Hey, hey.

Chegou, chegou aí. Chupa no ar, Dad. Huh? Now we're still going there. Mas ele não é. Mas ele não é. Mas ele não é. ba a yi ina da akwai damuwa yawwa tsawon mana hoto mana hoto gabara ake ciki a ah, gabara mana ke wani Allah bari ne na shi dan yaku Thank you. sa gabanin sa takarmi ya ɗan gyara kaɗan wancan ma dole ne wannan a abokin wancan da gilas wallahi fansin ku ne rika wallahi fansin ku ne fansin ku ne wallahi gaskiya ne gaskiya ne Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. da ana buge ta waje. Yake da kana ji an fi su wayannan eh

akwai hanya akwai hanya sosai ma ta hanya fita ba nan ba so ka fita hanya hanya hanya hanya hanya 还有呢，还有呢，出门，出门，出来，出来，出门，出门，出门，出门。 Samama ku ringa tura mana na gaba mana. Suwaga ku ringa tura na gaba mana. Me yalai? Ah, su ya gida. Ya gida. Ya ayyuka. To bari fitar Allah kaga laifi aka hanyar wannan. Okay, to bada. Kuma kuma bayan Royal gafara mai hoto ya wuce da Allah kana da waya. Ya guri dan Allah dan kujerar Allah. Ya kaga ya kula mu bai za ku so kuma ku bai

dan Allah ku shiru dan ba zuwa to a oh shiga shiga shiga ne duk wani bako ne to masu ci gaba da bibiyar mu akan shafin labari na series yanzu haka dai biki na ci gaba da gudana bayan daura aure na shi wato yusuf muhammad abdullahi yusuf sasin da kuma shirin labari na yanzu an ƙara su inda za a zo a ɗan wato kabar taɓa kishiri kenan idan dai wuri na an shirya shi tsaf kuma ga nan jama'a suna ta ci gaba da shigowa wannan waje kamar yadda kuke gani kuma ana sa ran yanzu da kowane lokaci shi ma angon zai karaso cikin wannan fili zai zo domin a ɗan karɓi baƙi a kuma yi addu'a bayan an kammala ɗaurin aure Ahmad na gudu nake tare da ku kai tsaye daga nan garin ta jihar Yobe a unguwar unguwar Dambuwa kenan a layin makaranta inda gidansu wannan amarya yake kuma an daura sai ka zo mu shi yasa ka cikin gaggawa eh. hakanan kuma kada ku manta cibiyar magungunan musulunci ta kashful anil wato ta dr abdullahi Yirusa. ita ce take ɗaukan nauyin wannan shiri kai tsaye da take kawo muku kuma ta ɗauki ɗawainiyar zuwan mu wannan gari domin gabatar muku da wannan shiri kai tsaye kashiful alil islamic medicine center to nan ma dai kuma wani sashi ne na abokan ango na ɗaya tsagin biki kenan wanda ga sunan sun hallara a wannan waje Muna ganin da su ba, su da biya ba su, ka gane? yanzu kana shiga sassan da bai a kulle yi wanda su abincin samu space da Allah eh, to yanzu dai an gwayen ne suke karo suwa wannan dandali da za a zo a ci abinci kenan saboda cunkoson mutane da yawa a waje ake so su karaso cikin wannan fili cibiyar magunguna addinin musulunci ta kashi fulalin islamic medicine center da ke garin maiduguri ita take daukar nauyin wannan bidiyo na kai tsaye da muka yi wata take tun da birnin kanan dawo zuwa fataskum ta jihar yobe yankin arewa maso gabashin najeriya inda shi wato lukman uh, ya zo ya ɗauki wannan amarya yanzu ga wasu daga cikin tawagar ango na suna kan cewa suna shigowa cikin wannan filin da za a ci abinci ga sunan suna shigowa kuma isa famous kano to fito shi ma ya samu karasuwa ga malam aminu unguwar gida nan shi ma ya shigo sani mai iyalai ya ɗauki iyalansa gaba ɗaya ya taho ah, e eh, ga ya ɗauki iyalansa gaba ɗaya ya taho yawa ina live ne akan shafin labari ina ne ok in live akan shafin labari labarin mai magana kaɗan salamu alaikum jama'a sunana isa Adama wanda kuka fi sani da fresdo kamar dai wannan taro da kuke gani muna nan gurin taron Dauran auren wato Yusuf Sassi wanda kuka sani da lukuman labari na. Da girma ni dauran aure na arba'in ga wata mai kama Januwari insha Allah. Yau yanzu kai za iya cewa ka guda ya su bar mai ta Na? wannan ba magana ba magana labari na aure Eh in kana so da

ina manya ko ne a ce eh, a ga ya na siya ba a kada nasu ba ko za ka bi ka ba su ina harkar nan na kira shi ka ji ko bai tafi kai kana hoto kuma kana shiga cikin eh, tabbas wannan za ka kana cikin ke mutum Shigar gida? Ango, ango, ango. Aliyu?

buya yawa na yanzu kuma kai sai muna tare da wato aminu lukman a cikin shirin labari na kamar yadda kuke gani komai in yana yi shi ne ke kokarin kwabar sai dawo da shi hanya to yau ga shi ne an daura wa yusuf muhammad abdullahi wato sasin aure wani farin ciki zaka bayyana ga ka a garin fatasko alhamdulillah ga mu dai a garin Fatasku kuma ba komai ne ya kai mu ba illa mun zo daurin auren abokin mu wato Yusuf Sasin da kuma na cikin labari farin ciki kuwa babu abin da zamu ce da Allah sai dai godiya tun da ya nuna mana lokacin da aka sassaka bikin nan to har gashi lokaci ya an yi aure Allah ya sanya da ya to masu bibiyar mu ina ga duka-duka mun kammala wannan sashe kenan na ɗaukar yadda aka gudanar da ɗaurin aure da kuma karasowa nan dandalin inda za a yi shagalin ko kuma mu ce cin abinci kenan dina a daidai wannan lokaci Thank you. to ga darakta dan na shirin labari na wato mala aminu saira da tawagar sa umar uk da kuma sani mai iyali wato manajan shirin na labari na duka su sun hallara a wannan dandali kuma za mu daga bakin saira dangane da yadda ya ji akan wannan tsauran aure da ya halarta takakkiya kai tsaye tun daga garin kano ya zo ya shima garin Potiskum domin halartar wannan ɗaurin aure a daidai wannan lokaci ai mun ɗauka ta asali soke shi na foro ai zan buna

Allah ya ba su to yanzu kuma muna tare da Umar Kofar Mazugal mamallakin kamfanin UK Entertainment wanda shi ma kuma ya taho tun daga Kano zuwa wannan gari na Fatas kun da tarwa na daurin aure Allah ya sanya alkhairi Allah ya kawo na yaran mu mai iyali da da kowa da kowa lafiya girma darakta Allah sanya alheri Allah ba da zama lafiya ko ah, ta fatan wannan rana ta yau Allah Allah ya kawo wannan rana to muna farin ciki da wannan rana kuma muna addu'a Allah ya mai kowa gida lafiya Allah ya ba su zaman lafiya sannan Allah ya kawo na yan gaba wato su kuke Thank you. <laughs> to masu kallonmu da kuke bibiyar mu akan wannan shafi na labari na series kai tsaye yanzu haka a shagali kenan na auren jarumi yusuf muhammad abdullahi wato da kuma a cikin shirin labari na yadda take kayawa nan da cincirin da masoya ne da kuma waɗanda suka halarci wannan ɗaurin aure daga kano da kuma nan to gefe guda kamun mu kai ga karkarewa wani wani babban kamu har yanzu muna tare da wato ibrahim waye birniwa sha daya no. to malam ibrahim birniwa ga ka a garin fatasko ta jihar yobe me kawo ka to mun zo daura auren abokinmu yusuf sasin wanda aka fi sani da na'am to ibrahim birniwa dai in za ku iya tunawa shine makekirin shirin labari na shi ya fara kirkirar labarin ya fara rubuta shi kamar daga bisani ya zo ya ajiye aikin saboda wasu dalilai so ibrahim birniwa me za ka bayyana dangane da wannan rawa da shi lukuma yake takawa da kai ne za a iya cewa ka kirkirar masa wannan suna na lukuma a shirin labari to shi labari ya kira shi kuma ya zo ya yadda ya kamata kuma ya karɓi gashi ah, shi.

gwajin dama da kuma bai Yusuf! gargade ka fito sosai kuwa karkada shiga mana